السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau yini na uku daga cikin kwanaki da ake gabatar da wannan daura a ƙarƙashin markazin wayo islami a kuma cikin wannan masallaci na shekul islami muhammadu na abdullahi rahmatullahi alaihi da yake layin zamfara yau ranar litinin sha hudu ga watan jumadar ula hijira na sallallahu alaihi wasallam hudu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya dubu da goma sha tara kamar yadda aka sani <clears throat> daurar tana gudana ne a cikin littafai guda hudu muna yankan hanzari na latti da aka yi yau Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana littafin farko kamar yadda jadwali yake nunawa shine za mu fara da littafin bulga fil farqi bayna al-mudakkar wal mu'annath na babban malami al-imam Abu Barakat ibn al-Anbari rahmatullahi alayhi malam ibn al-Anbari yana littafin mana nau'ukan ko misalai na al-mu'annasu ghayrul mafid wato suna wanda yake na mata wanda ba yi da kiyasi sai dai haka aka ji sannan kuma a ciki yakan kawo mana sabanin da malaman lugha suke da shi a wasu sunayen wasu suna ganin ya halatta sunan a mai da shi namiji wasu kuma suna ganin sannan kuma ya halatta a sa shi a matsayin sunan mace Duk yana ambata mana haka sannan kuma yana na misalai kafin a ci gaba jiya na ba da aiki manta ba menene jal'in al'ankar wanda ya daga hannu mutum nau suka yi a cikin mata wace ce za ta faɗi ban ga an daga hannu ba to ke ta farko da ta can a dama a dama na ta farko ne ga kaji barakallahu fiki me jami'in eh ba a ji anaki wa ya dace da ita sai daidai da ita anaki to me aka shirya ciki wani irin jami'i ne wannan hmm? jam'u taksir jam'u taksir abu nawa ake yi a cikinsa akwai aziyada akwai annaqas ko kuma mai tazyirul ashkar ko in aka ce kitab ya ce ne kutub kaga naqas kenan ko to sannan in aka ce waraq waraqa sai aka ce awraq me aka yi kenan ziyada sai aka ce asadun sai aka ce usudun me aka yi tabi'ul ashkar wannan wani iri ne a ciki زيادة أو Na أو تغيير أشكال نقص جميل على kif. عناكب akwai wani جمع a maza na an kabuta ayu nau'in min aljumu'a ihada wani nau'i ne jamun mu'annas istali kun yadda da cewa an kabut mace ce kenan <laughs> ni zani ko an kabut an kabuta to akwai wani eh? wanne ne al'anakib ko al'anakib hmm? anakib ko anakib a ina kika gani waye ke goyon bayanta ko ita kadai ta tsaye anakit anakit sai kuma mai an kwamfuta to mu jami'in an yi kokari malam ibn al-albani ce wa tawut yudakkar lafazin at da wannan tabun din maftuha yudakkar wa annan. dama ka a matsayin namiji dama ka a matsayin mace qur'ani ya zo da su haka قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أن يعبدوها إنا علامة آه. أن يعبدوها الضمير عاد على إيه عاد على العنكبوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى هذا منكم قال أن يعبدوها أي أن يعبدوا الطاغوت فالطاغوت هنا مؤنث لفظ الطاغوت مؤنث وقال تعالى يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به an yakuru bihi kaga bihi الطاغوت جمع سميه الطواغيت أنا شو الطاغوتات الطواغيت الطاغوتات الطواغيت الطاغوتات الطاغوتات جمع مؤنث سالم mun gane na yanzu mun yadda kenan lafzu at-taghut yuzakkiru al-mu'annas mutum ya ga dama in kaji wani ya ce haza taghutun in kuma ce hadihi taghutun to bai laifi ba wal su tuzakkiru wa tu'annas lafazin al-an'am lafazin al-an'am tu'annas wa ana masa mu'amala shi ma mu'amalan namiji kuma ana masa mu'amalan mace lafazin al'an'am ba قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لإبرة نسقيكم مما في بطونه مما في بطون الأنعام كينا هنا نذكر ذكر لفظ الأنعام وقال تعالى في موضع آخر نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها بطون ماذا؟ بطون الأنعام فننشن يتيمي والأنعام خلقها لكم فيها دفء كاغ لكم فيها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع هذا شيء معنون منه العنعام مؤنثة تذكر وتعنس جواز وجحي هو أنت ممكن يتوقع أي أنفان لشياء جديد والريح وأسماؤها مؤنسة إذكا تجسونا ينتع الريح في اللغة العربية هي من قبيل الألفاظ ذاتي المطلقات المختلفة كلمة الريح tana tana zuwa da ma'anoni da yawa al-mubtada al-asifa al-qasifa saba saba saba mashriq ko sannan ad-dubur ko ad-dabu ad-dabu duk waɗannan sunaye ne na iska a larabci da wasu ma da ba ambata ba masu ɗimbin yawa dukkanin su تعامل معاملة mu'annas الريح ما تجي قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة بعد عاصفة سيقوم على تشيني تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها حاجة تجري ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر هكذا ثم قال الشاعر عجبت من السارين والريه قرة إلى ضوء نار بين فردة والرحى عجبت من السارين نيما ماكن متفيا تددري سوتاري أنشي إيه. الساري so an fi amfani da shi a matsayin mai tafiya a mace da daddare tara yasri ko asra yusri isra'an shi ne asafar billai shi ne wannan eh. tilkan tabi'atu ya tari حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القارئ دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والآثار قال كيف تلك الطبيعة قبلنا يا تاري كالبدر أفرط في العلو وضوءها وضوءه للعصبة السارينة السارين جمع ماذا؟ جمع ساري والريه قرة الحالي إسكا نادى سني كوكما إسكا تاتايا تك ده أنا دوكا قرة قرة القرة أنا راشا شعبة سني القر زوجي كليل تحامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا تعامة قال زوجي كليل تحامة لا, خر لا حر ولا قر ولا مخافة ولا تعامة وقرك إلى ضوء نار بين فردة والرهى zuwa ga hasken wuta baina fardata a tsakanin garin da ake ce mishi farda warraha da kuma wajen da ake ce masa arraha to kage dai mahallin shahid ajibtu min as-sarin sai ce ne warrihu qarratun kaga dalalatun ala anna lafz ar-rih lafz mu'annath aw mudhakkar mu'annath wannan والنار وأسماؤها مؤنثة ita ma wuta lafazin Allah ita ma mace ce قال الله تعالى النار ذات الوقود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار تأقسم ذاتي قو بعد النار ذي الوقود بعد aka ce annari zati alwaqud sai aka ce kuma me izhum alaiha ay alaye ala annari qud izhum alaiha qudun ay izhum ala annari qudun qudun ita ma wuta tana da sunaye mai yawa Allah ya tsare mu da ita tana da sunaye masu yawa وكذلك النار إذا أريد بها السمة haka nan wuta idan aka yi amfani da ita a matsayin annakiya annakiya da ake ma raƙumi don mutum ya gane shi asima alama eh alama alama asimatu sukan cewa annar sukan ce yuqalu ma naru ba'iri ay ma simatuhu wace irin alama kai ma raƙuminka da wuta ma simatu ba'iri ai ma na rubairik ai ma fi masu wace irin alama kama raƙuminka wa an shada mai waƙa ma ya ba da baiti yake cewa sun masa ƙau'a ba da hundin nari wannan sun masa ƙau'a ba da hundin nari daga nan sai suka shayar da raƙumansu wuta uzu والنار قد تشفي من الأواري أي وتاول زمن تكن قوتر دقى إشي <laughs> وتا تكن daga kishi. إشي راقمي كينا shi da yake bai bukatu ya sai dade bai sha ruwa ba an ce raƙumi yakan yi wata bai sha ruwa ba akwai ma wata maganar da ake faɗi a wata shida to kaga dai a nan sun masa ƙau'a ba da hundun nari wannan hukata min al'uwari nan ta ƙauɗin yana nufin alamar da aka maraƙo mu walhamun wa asma'u ha mu'annata sannan su ita ma giya da dukkan sunayenta giya na da sunaye mafi yawa alabdu min almudamin kandarisi وأعلى من معاطاة الكؤوس من جمود نجدي قال ألذ من المدام المدام الخمر الخمر فنن الأندريس إتما فتن عشقته البابلية ثقبة هقبة فتن عشقته البابلية البابلية سننجياني sunan giya kaga shi ma mace ne albabiliya ko sunan giya ne sannan can uh, abin uh, nan amurubin kulfu uh, a kasida a mu'allakar me yake faɗi yake cewa yake faɗin giya أباهم فلا تعجل علينا وأنذر ما نخبرك yaƙina baitin ya shige mu kowa ko mu'allaqar ibn inda yake faɗin sunan giya sunanta anderina ƙarshen baitin anderina هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة كاجة هي الخمر كاجة هي هي أنفعني ذا هي قال فدل على أن لفظ الخمر لفظ معنق هي الخمر هي الخمر إتشي هي تكون الطلاع أنا متى الكنيا دطلاع الطلاع حريري أتشم مقامة هنا شوى جاء الشتاء وإندي من حوائجه سبق إذا إذا القطع عن حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا وكسع كاغياتي وكأس طلا وكأس طلا واتود تنبلا كوكما جوك نجيا طلا طلا نجيا وياتي نوي سنيازو إن سنين نقارب البرد القارب yake to zina da wasu bukatu guda bakwai da ya kamata in fuskanci sanyi da su in san ya zo ka samu abu guda bakwai ya ce kinnun ka sami gida wa kisun sannan kuma ka tanaji wani wata jaka ta kuɗi kawai kana zaune a ɗaki sai dai ka nika leƙawa ta windo ka kira ɗan aike ka ce zai siyo maka abin da zai siyo maka wa kisun wa kanunun sannan kuma ka tanaji kasko koma ta jin ɗini a ɗaki wa kanunun wa kasu tilan sannan kuma ka cika jog <laughs> ɗinka da ruwan ti kaga ba a ce iya ba ka cika black ɗinka da ruwan kawai sai dai kai ta tsiyaya kana sha ba'adal kibari sannan kuma ga kaskon gata nama <laughs> sannan ya ce wa kusur na'imun sannan ga matarka a ɗaki wacce ta sannan kuma ga mayafanka kalilin ne kaga ai ba jin sanyi ko sai kuma kasala ta zo ba abin arzikin da mutum zai tsira ne to mahallin shahid shine a wannan baitin hiyal hamu wal kitbu sannan lafazin al kitbu al ni'a wato kayan hanji al kitbu hanji al ni'a jam'in jam'in al ni'a shine al am'a eh qur'ani ya zo da shi a matsayin jam'i faƙaɓa am'a'ahu shi ne hanji wajen wuha akta jam'in ƙitbun shine akta ja a fil hadisi tushabu aktabu batsanihi kaga aktab hanji ai am'a'ahu ga hadisin nan ya kawo shi da abu ya yi tafrijinsa a ƙasa al'imamun bukari ya mutu shi a cikin kitabu bada ilhalk يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار نعم. تو أقتاب دي تو داك حنجي متج حنجي على غسي لفزيني نمج أي أمعاؤه والإسبق معنسة لفظ الإسبق يابع a larabci ba kalmar da take da fuskoki da yawa in yadda ka faɗe ta ba za ka yi kuskure ba Kalmar al malamai suka ce tana da sigogi sun kai goma duk yadda ka faɗi isbu ba za ka yi kuskure ba nan an yafe ba in ka gada ma ka ce usbu'u in ka gada ma ka ce asbu'u in ka gada ma ka ce ga sunan goma fuskoki goma a lafazin al'isbu ke da shi duk wanda ka faɗi ba kai kuskure ba to lafazin al'isra ina jin na faɗi wannan jiya cewa yana cin lafuzan mata ja a fil hadithi hal an fi illa isbi'un jami'i wa fi sabi lillahi ma laqisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ko wal kaffu mu'annasa sannan lafazin alkafu. kaffu ba ma'anar kamewa ba ba kaffa ya ba A'a kaf ana nufin a tafin hannu fa amma qawlu sha'iri amma mawaki da aka samu baikinsa ya saba mu ka'ida cewa al-kaffu mace ce ara rajulan minhum atifan ka'annama yadhum ila kashayhi qaffan mukhabbara yace ara rajulan minhum naga wani mutum daga cikin waɗanda nake magana akan su atifan كأنما يضم لفظ عسيف ينظر لمعنى الغضباء عسيف آه، سننكم عسيف ينظر لمعنى الخادم إيه، إيه. إن ابني هذا كان عسيفا على ذاك الرجل فزنى بامرأته فاستبتيت أهل البلدة فأبتوني أو فقالوا لي يبدأ بالنسبة لكم وأرى رجلا منهم أسيفا كأنما يضم إلى تشحيه yace na ga wani mutum daga cikinsu a matsayin mai musu hidima ka annama ya ila tashaihi kai ka ce yana mai da hannuwansa guda biyu ya ila tashaihi kafai kamar yana mai da hannunsa kwara ɗaya a bayansa kaffan muhabbaban hannun da aka masa lalle saboda tsabagen hidima hannun shayi to kaga nan sai yace ne ya siffanta kaffu da mukhaddab lafazin mukhaddab muannas na muzakkar muzakkar ya siffanta shi wal qa'ida أن الصفة تابعة للموصوف في التذكير والتعنيف والإفراد والتسمية والجلد قر مسجد واسع مدرسة واسعة هكذا هكذا رجال مجتهدون نساء مجتهدات رجلان مجتهدان بنتان مجتهدتان وقاغنا سيتي مي قفا مخضبا ويا داعي تاويل الفعل فيجوز أن يكون مخضبا وصفا لقوله كفا زي لوكا إن سفر كف دنشي فيكون محمولا على المعنى سيزم معناه يكي نفيه ba yana nufin haƙiƙanin alkaffu ba li'anna alkaffa fil ma'ana udhu nan yana nufin udhu ne kamar nan yana cewa ne ya yadummu ila kashayni udwan mukhabbara ya hau bi hau ba a larabcin kaga udwan mukhabbara alal ma'ana ke lafazin alkaffu ai gaba ce ko gaba ne daga cikin gaba ce daga gabobin jikin dan adam to sai aka ce a ba shi fassara cewa yana nufin udwan ba asalin yana nufin aliyadu ko alkaftu ba mun gane ma'ana ta biyu ko fassara ta biyu wa duzu an yakuna mukhaffaban ya qawlihi rajulan fala ya mahmulan ala al-ma'ana ko kuma ya kasance mukhaffaban ɗinnan sifa ce ta me ta rajulan ara rajulan mukhaffaban minhum asifan ka'annama yadhummu ila kashayhi qaffa ya fito sai zama wannan sifar ta mukhaffaba sifa ce da take koma zuwa ga rajul rajul man'ut akada asifan na'atun awwalun mukhazzaban na'atun sani sai ya zama ba ba ba ba ba ba la yuhmalu ala al-ma'ana haqiqatan fassara haka take mun gane nan ma ne yana so ya nuna mana cewa wannan baitin ba za ka zo ka kafa hujja da shi a matsayin cewa lafazin alkafu namiji bane tunda wa kafahu sha'ir biye bitarkiye فشيه تيبام وأنه احتمالان كم إما أن يحمل على المال وإما أن تعود الصفة على رجلان من قال والزراء مؤلفة سمى اللفظ الزراء متج الزراء الزراء أسليني الزراء أجبا شنيا شنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع من الشاع من زي سمي يا تينا كان نام شنيا شنيا سكي مشي ذراعي أما أبكين دان أدم أن ذراعي فا يا بنا sandalmin hannu ko? sandalmin hannu sannan ذراع أعوذ fassara shi ne ya gida hmm. akwai an mula takdirin ta inci ɗaya ne akwai isbukul takdirin ta inci uku mun gane sannan akwai shibir haka shibirin kenan sannan kuma akwai zira sannan akwai ba afwan ba shi ne yadi zira'i kamar hula. zira'i hula daya inci sha biyu haka ne ko hula ita ce inci sha biyu ko ita ce zira an hula inci daya da wannan ya san amma ba ko kuma da wannan sun yi saɓani an mula nan kenan inci ɗaya kenan a yadda suke awon da ba sannan sai isbu'un inci uku kenan ya tsada ke sai ba shi kuma tsawon haka abin a kai shibun shibun shi ne tsawon haka sai kuma zira shi kuma rula sai ba yadi daga nan ne ko? na tilolin da su kuma sai da yadi nan ne ko? to shi ne to su ne waɗannan ودي الزغاع بتشي أرمي عليها وهي فرء أزمع وهي ثلاث أزغ أزغ وإصبع هنغنيكو أرمي عليها وهي فرء أزمع وهي ثلاث إن وإصبع وهي ثلاث إن ينزلنا إلى محل الشاهد لكنين سوى زغاء متشي سبو دا خالف المعدود العدد an ce salatun ba ce salatun ba alƙa'ida ta ƙul al'adadu yi khalifin ma'adu da fitar kiri wadda ne fa’iza kana al'adadu mu zakkarar wadda ba an yi kunan ma'adu da mu'annasan wa’iza kana al'adadu mu'annasan wadda ba an yi kunan al'adu da mu zakkarar ita ce ƙa’ida yanzu misali sai na ce ra’ayi ku salatatta a wulayen ne ja'a salasatu auladin amma idan mata ne ka ce ja'at salatu banatin ra'aytu salata banatin al'adad yukhalifu al-ma'dud fi at-tadhkiri wat-ta'nif mun gane to ka gane yace wa hiya salatu azru'in azru'in salatu azru'in azru' jam'i ne na maza jam'i na zira' wal kabidu mu'annasa sannan hanta ma mace ce shi yasa manzon ne ce a hadisi hasan li ghairi uhillat lana maitatani kaga maitatani mai tatani wa damani fa amma al maitatani za su amma zai ce me wa damani su da manitin da jini ne suka ce alkabir wa tihar amma ba mace ce a ya kabidan kadat ashiyata gurrabi min shauki isra za'ini na tafaddau a ya kabidan sai ce ne kadat saura kiris ta gurrabin min shauki isra za'ini na tafaddau saura kiris ta fafashi to kaga a ya kabidan kadat واليد والرجل والعين كلها مؤنثة da lafazin aliyadu na abin nan hannu warrijilu da kafa arrijilu kafa wal'ainu da ido kulluha mu'annata duka waɗannan mata ne qala ash-sha'ir al-yadu hatun al bari hatun wal-rijlu hatun walmadnu malhuhu kaga al hatun sabihatun sabihatun hannu na tasbihi yake baya zagi mun gane والرجل ضائحة والعين قادحة والمتن ملحوب هاجلي دقة سنسيتي اليد سابحة اليد سابحة wannan baitin an danganta shi zuwa ga ibn qais amma malamai da yawa sun tafi akan cewa baitun mawdu'un baiti ne da aka kirkira aka danganta shi zuwa ga ibn qais in za ku yi akwai ilmu musalahi shi'ir ba akwai ilmu musalahi hadis ba akwai kuma ilmu musalahi tarikh akwai ilmu musalahi shi'ir a cikin da suka kula da wannan a wannan zamanin akwai addu'o shauki zai mutum yana yawan karanta littafansa zai ga yadda yake bin ka'ida kusan ta malaman hadisi wajen tabbatar da waka ko kore sannan tun a can da irin su al'asmu'i suna da wannan ka'ida iya kan zo ya zauna sai a karanto baito ta ɗari sai a ce na imhul kaisi ne ko a ce na al'asha ne ko na wani sai ce a ba na shi ne ce wannan wakar daga jibar ya ce ba ta kama da shi irin jahiliyun ba sai ya fito maka da ka'idoji ya ce maka saboda akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan kuma waka yadda kuke ganin ta riwaya ta akai shi yasa an kana karanta manya-manyan littafan adabi da isnadi suke kawo maka waka da isnadi haddasani wani haddasani wani kawai shi kenan sai ka ji an dire sai an ce qala al-barazda ko ce qala jarir ko a ce jamil ibn qala jamil ibn husayna kage da suke to duka su ne ga ina tsallake wasu fassarorin saboda lokaci wal matnu aidan mu'annasun lafazin al matnu baya shine al matnu baya in an ce al matnu zahar kenan sai ce wa matinani hazatani ka kazuhlutin min alhabbi kaga sai ce hazatani bai ce hazani ba sai ce hazatani wal yaminu wal shimalu wal fakhidhu wal warq wal karish wal والضلع والباع والعضد والكتف والقراء كلها معنثة ولن اللفظ اليمين جامع اليمين اليمين هذه يميني وهذه شمالي تلك يمينك وتلك شمالك شيء ساحة كارن سوى انت على اليمين فوق ساكة شمالي والمنفق سلعته بالحلف الكاذب حلف عقيل واجب والمنفق سلعته باليمين الكاذبة قال أنت بالحلف الكاذب نوكم ساتسمي باليمين الكاذبة فاجنكم والشمال حقا هوب الشمال الشمال الشمال هذا معنوني بداجي ko kuma a ashimal hagu ashimal kudu arewa ashimal dabi'a shi yasa kake cewa ashama'ilul muhammadiyya ashama'il jam'i na shimal mun gane ashimal wal fakhidhu haka nan cinya annabi sun yace al fakhidhu awghatu ko wal warifu sannan al warif a jikin dabba shine abinda ya sama na cinyarta kamar yanzu misali kaza in ka yanka kaza irin cinyar nan da ake yankowa ya za ka ganta kasuwa a yanko da cinya da kuma wani abu a sama mai faɗin nan to shi na kike masa wari. walkarishu shi ma nau'i ne a jiki nama ne a jiki wal'ajus shi ma nau'i ne na tsoka wazzila'u sannan haka nan a waza walba'u haka nan kuma wannan faɗin da muka faɗa yadi daya wal'abuz haka nan dansi walkatif haka nan kafaɗa walkura haka nan kuma ƙauri na dabba shi na ke turshi alkura azzira'u walkura kullu ha mu'annata dukkanin su mata ne dukkanin su mata ne wal'atiku tuzakkar wa tu'annas sannan lafazin al'atik shi ma kafaɗa nan ko ala'atikihi shi ma ana masa matan ana mai da shi namiji sannan kuma ana mai da shi ya zama mace wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in